فانظر كيف كان عاقبه مكرهم انا دمرناهم وقومهم اجمعين كالوراء ya kai wannan manzo yaya ƙarshen makircinsu da dabararsu ya kasance shine cewa mun tumɓuke su da wata azaba daga wurinmu suka hallaka gaba ɗayansu